Rahim <clears throat> wannan fasali zai yi bayani a kitabu talaki zai yi bayani akan rabuwa wato saki kenan al-ithnani fil abdi kasalasati fil hurri malam yace saki biyu fil abdi gabawa salasi fil hurri kamar saki uku ne ga ɗa wato ya mace idan aka sake ta saki biyu hukuncin shi irin hukunci saki uku ne ga ya shi wannan saki biyun da wannan saki ukun wahuwa ba'inun shi ke nisanta ma'aurata sai an sake sabon aure in an ce ba'in sun yi nesa da juna fatabinu wannan matan za ta zan nesa da mijinta wanda ya sake ta saki biyu in bawa ne in ya ce wanda ya sake ta saki uku fatabinu za ta zan nesa sai a sake samun aure kenan wace ce za ta nisan gairul madhuli biha wanda aka sake ta ba tare da an kwanta da ita ba bi wahidatin da saki daya idan mutum bai kwanta da mace ba sai ce ya sake ta to laraja a tafihi za a ba ta rabin sadaki a maida mai abin shi to ba zai ce to na da da ita ba a'a za ta yi nesa da shi da sake guda kalmukhtali'a kaman wanda matafan shi kanta ne ta yi hul'i ta ce ni yanzu na riga na yi ƙwari kai ba kilas ɗina ba ne saboda haka ga sadakinka zan je in auri irin ajina to Allah ya taimaka to idan ta bada mutum ya karɓa to sun zan nesa kaman wadda ba a kwanta da ita ba ne aka yi mata saki guda illa an yazi da sefa in ya ƙara au yursila aksara ko ya aika da sakon ƙari akan sakin filfauri a wannan lokacin fayilzamu, to shi gina sai a ce ya wuce saki ɗaya wato idan mace ta ba mijinta hul'i to saki guda ya tabbata idan bayan ya karba kudin sai ce to shi gina yanzu saki guda ya tabbata kuma ini ne ba daman in koma da ke ba raja'a sai na sake ba da sadaki to na ƙara miki saki ɗaya kuma plus 1 1 plus 1 ya zama nauke nan, 2 sai a tambaye dan firamare sai rubuta Allah ya taimaka wa raja'iyun ana ce masakin ana akwai sakin da ake ce mishi sakin kome wani iri ne wa huwa iqa'u ma duna nihayati shine mutum ya saki mace amma kada ya kai karken igiyoyin in bai kai karken igiyoyin ba to yana dawo da ita in banda waɗancan guda biyun da aka ce ba su kai karken igiya ba kuma ba a dawo da su wanda ba a kwanta da ita ba da wanda aka yi hul'i sai malam ya ƙara fitowa da maganan fili ce bima da hulin biha ga wanda ya kwanta da ita da iwadin kuma sakin ba na musanya ba ne kaga sai waɗancan sakin guda biyu sai canza musu suna bigayar madhulin biha bi madhulin biha bigayar iwade wa hiya zawjatuhu duk wanda ya sake ta bayan ba waɗannan sharuɗan guda ba waɗannan abubuwan guda biyu to tana nan matan shi ma damat fi iddatiha matuka tana cikin idda dama saki ɗaya da saki biyu mun karanta a wancan littafin duk wanda ya saki matan shi saki ɗaya ko saki biyu tana da sukuna tana da nafaka zai ba ta wurin zama zai ba ta abinci falahur irtija'uha ya samu daman irtija'uha ya dawo da ita wai suhu bil dawo da ita yana inganta da zance ya ce to na dawo da ita ka raja a tuki kamar ya ce na dawo da ki wa bil yana iya yiwuwa da aiki ka da hibil istimta'i kamar manufan shi da jin daɗi sai ya kwanta da ita ya jima'i da ita in yi jima'i da ita ko biciya da ita ba ta dawo wata binu irin wannan saki ɗaya biyun da ya kamata a kome ba a koman ba to ta binu takan zama wadda nesa da shi shi mijin bin ha in ya batta har ta gama iddan bai ɗayan biyun nan ba wai ƙubal ƙauluha ana karɓan zancen mace fi ma yumkinu sidquha hafihi ga abinda yake iya yiwuwa a gazgata ta a ciki idan da misali mutum ya saki mace tana idda suke ɗaya ko suke biyu suke raja'i sai ya ke yana can wurin yawuce-yawuce yana neman duniya a'a tana gida tana idda rannan sai ce kai ni fa na gaji na dawo da ke sai ce ai na fita ai na gama idda ai ina shirin ne ni ma an gama kin tsaya maka bayani cewa fa zan wuce kin gama a ba zai yiwu bai ce na gama to sai malam ya ce wa yi kubalu ha? za a karɓi zancenta fi ma yamkinu sidqu hafihi ga abinda ga abinda ake iya gazgata ta kila da ya sake ta ta yi wata ɗaya da rabi tsakiyan wata ya sake ta sha biyar ga wata to har watan gaba ya kai kwana talatin ta samu kwana arba'in da biyar ai mai yiwuwa ne a ce cikin waɗannan kwanukan tun da madukulun bihani ta iya jini uku ta gama haka ne ko to da haka sai da ce ya hakuri don Allah dama ina so in maka bayani akwai da nike kintsawa ne nike so maka bayani cewa na gama tun shekaran jiya ma ko ta shekarun jiya wancan ina jiran ka dawo ne da naga ka dawo naga ayyuka sun maka yawa na gida na bari sai ka kintsa sai in maka bayani cewa na gama zan tafi to a nan wurin ba za a saurare shi ba sai ya kyautata mata abin da zai iya na kyautatawa sai ta tattara 'ya'yanta ta tafi da abinta in tana da yaya kamar yadda muke karatu a wancan littafin na ɗaru. falau Zawajat, idan da ta yi auren fa kama biraji bi ha, ya kai ƙara kotu da ta ce ai na gama idda ya ce san ban yadda ba ta ce to ko ka yadda ko baka yadda ba na yi gaba sai ta tattara kayanta ta ga alaman in ta jira shi ba za ba zai ce kuma ta wuce gida ashe ma daga komawanta yau da safe da yamma sai ta sami miji sai ce tunda zawara ce kawai daura aure gobe a tare a'a sai ya kai ƙara kotu idan da za ta yi aure sai ya kai ƙara fa kama bayyanatan bi ha, sai ya kafa hujja ya ce ga sheduna ni fa na dawo da wannan matan tawa qabla inqida'iha tun gabanin tun gabanin ta gama idda na koma da ita mun samu saɓani ne ta ce ta gama na ce ba ta gama ba to fatar bi dukuli in dai har ya kuskura wannan mijin ya riga ya kwanta da ita to ba ma za a saurare shi ba ba ma za a koma ana tattaunawa ba labil aqdi amma in an daura auren ne kawai to za ce ta kare kanta in ta kare kanta ta ce yau kwana ya ce ya koma da ni ne bayan kwana 45 ni kuma na yi jini uku kaga ta kada shi hmm. in kuma aka yi lissafi aka ga a'a da take maganan kwana 45 ba gaskiya ba ne ko kwana 30 ba kai ba ko kuma kwana 27 ne kaga ba za a gasgata ta ba a cikin kwana a cikin sati uku a ce mace ta yi haila uku ta gama kaga ba abin da za a karba ba ne to a nan wurin in yana da dalili da hujja to wannan ango sabo tun da ya riga da hoshin kawa sai a cin an gama ci sai a watsi shikenan sai ta koma wajen wancan mijin nata Sun masunniyu minhu sannan ka sani sakin da ake ce ma sakin sunna talaqatun fi tuhurin saki ne wanda aka yi shi a cikin tsarki lamya musa fihi kuma ba a shafe ta a cikin wannan tsarkin ba shi ake ce ma sakin sunna idan mutum matan shi ta ɓata mai rai zai sake ta yana so ya sakin sunna to kuma gashi ta yi jini sati ɗaya ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko ko ma kwana biyar baya kuma bayan ta gama jinin ya yi jima'i da ita tofa ba zai sake ta ba sai ya bari har waɗannan kwanukan su ƙari ta yi wani jinin ya tafita ta shiga wani lokaci to sai ya ce to yanzu lokaci ya yi wannan ɓacin lokacin da kika yi min dama yana da diyari ya rubuta ta ɓata mai rai akwai wani abu zai faru amma ya ƙi faɗin me zai faru sai da dauko diyarin shi ya bude saboda yayi ilimi yana da ilimi kuma yana da kuɗi zai iya sayan diyari sai ya buɗa ya buɗa ya ce to ga dead din dama kin bata min rai na ce wani abu zai faru to na sake ki yau to shushe ki ce kin sunna bayan nan ko yayi haka wala taliyan lihaidin tallaka fihi haka ne ko kada ya bibiyi lihaidin tallaka fihi wato kada ya bibi haila wanda ya saki a cikinsa wato kada ya zama bayan wato kwanukan hailanta sun kama sakin ya zo ne kuma a cikin kwanukan da take yin haila ya kaddara cewa tunda a cikin tsarki ne aka ce kada ya sake ta tsarkin da ya sadu da ita to ya bari sai tana cikin kwanukan haila taliyan lihaidin tallaka fi ya sake ta a ciki to shi ma wannan sunan shi ba sakin sunna ba ba a sakin mace tana haila sannan har yanzu sakin bai zama sakin sunna ba sun malaya tubi wa laƙan. hatta tanta zai tuha. kada bayan ya sake ta sakin haka kuma ana zaune kwana biyu kwana uku sai ce sakin nan ko saki nawa ne muke saki ɗaya ne sai to na ƙara ɗaya na yi plus to kada ya haka an gane an ko to idan aka samu saki ya cika irin waɗannan sharɗan to sai a ce mashi sunniyu wal bid'iyu amma sakin da ake ce ma na bid'a irsalu thalathin daf'atan lokaci guda mutum ya ce ya saki matan saki uku sai a ce to dan bid'a ne wannan an gane ko wa talaqu fi tuhuril masisi shi ma sai a ce bid'a kaga an shiga na biyu wancan kenan taliyan lihaidin a uhurin lamya ya musa fihi wa talaqu fi tuhuril masisi mutum matan shi ta gama haila ta yi jini cikin kwanukan da yake saduwa da ita ko kuma kila da safiyar ranar ya sadu da ita da ranar ya sake ta ko da ranar ya sake ta da dare eh, ya sadu da ita kuma da dare ya sake ta ko jiya da dare ya sadu da ita da safe ya sake ta to wannan sai a ce dan bid'a ne aw fil haidi ko kuma ya zama ya an ce ba a saki cikin tsarkin da aka tare da mace sai ya bari tana haila sai ya sake ta to wannan sai a ce dan bid'a ne duka ɗayan ukun nan waɗancan kuma ga sufofi uku da ake so sannan aure saki ya zama na sunna fayujbaru ala irja'iha anan wurin idan ɗayan ukun nan ya faru to a kai shi ƙara in aka kai shi ƙara a tilasta mushi ya koma da ita a tilasta mishi ya koma da ita wa imsaki ha ya rike ta hatta ta tsohura fi saniyati ha mina saniyati har sai ta samu tsarki daga haila ta biyu wala ijbara fi tuhuri bainahuma to ba a tilasta mishi a inda ya saki bainahuma wato a tsakankanin tsarki da tsarki tsakanin haila da haila ka tsuhurul masisi kamar inda ya bari ne sai da aka yi haila aka samu wani tsarki sannan ya sake ta shi ma ba a dolantar shi a ce da da ita wa arin anhuma akwai wani saki da ba a ce mushi in kayi shi kai kayi sakin sunna ba a ce mishi kayi sakin bid'a kasa ta kaman wanda ya auri mace yarinya karama sai ya sake ta to ba sakin sunna bane ba na bid'a bane wala ya isa ta ko tsohuwa za a ga wani lokaci wata sai ta daina haila ma rigiman auren yanta ne zai taso a nan ne ma matsalar zai taso gaji aure ya lalace ta riga ta tsufa to wanda ya saki matan shi sakin tsufa bayan ta tsufa to wannan ba sakin bid'a bane ba sakin sunna bane wa zahiratul hamli da wanda take da ciki ga ciki tare da ita ya bayyana sai mutum ya sake ta to shi ba sakin sunna bane ba sakin bid'a bane wa ghairul madkhul biha sai a sa dugu nan za mu tsaya da wanda ba a kwanta da ita ba an daura auren sai ce ya fasa to ba sakin sunna bane ba sakin bid'a bane akwai abinda ba a gane ba tabbas ina ali ustaz bari mu a duba mu mai tashi a gurguje nan karkin ba a gane shi ba al-isnani a duba za mu mai tasha gurguje an mu zo wurin da za mu tsaya